hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da shekara dubu daya da dari da talatin da bakwai daidai da sha daya ga watan februari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shi ne kasar na tamanin da hudu daga cikin jerin giyar kasusuwan majalisar karatun littafin hikmatun min tarikh ولفظ دكتور عثمان ابن محمد الخليل الله ولي يتابع مش الخير لتابع حبة من التاريخ yana tattaunawa ne game da rigingimu da sabanin fahimtar da suka faru tsakanin sahabbai da tabi'ai da sauran magabata Allah ya fara musu yarda gaba daya da suka faru bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har shekara ta bayan hijira shekarar da a cikin jami'a ta na Hussein idan alim da abu talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wannan malami ya kai matuƙa wajen tantance bayanai da rage tsaba daga dan dangane da waɗannan rigingimu waɗanda suka kan mutanen da ake cewa musulmai Allah ubangiji ya samu dace a karatun da muka yi a baya muna tattaunawa ne akan mamaki na bakwai daga cikin hujjojin da yan shi'a ke kawowa don tabbatar da wai sai na a cikin cancantan halifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mun gama wannan sai kan mamaci na takwas wanda ke bayani akan hadisin da suka kawo dangane da cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa a akwai wato hadisin isna ashara imama wannan hadisi a kai shi muke tattaunawa a yau insha Allah za mu tattauna masayin da suke da alaka da shi amma kafin nan akwai istidraki akwai wasu kuskure da ya faru a karatun da muka yi kuma shan dangane da magana da ake a kan sahabi shugabi, Allah ya kara masa da wannan nuna Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mamu shawarar wata babban mace kuma aka ba shi a wannan shawarar shi ba wani mutum ne mai daraja da mutane haka da ake da ba. Yanzu bayanin wannan sahabi sai ambaci cewa ya mutu har mala'iku sun mishi wankan galaba tare da wankan gawa wannan shi ne kuskure sahabin da mala'iku suka ma wannan wankan ba jinati ba ne wani ne da bane suna hangara Ba mu musu tara wani kuma na duba da tabbatar da gani haka yake Allah ta kawo shi da kai a kamar yadda kowa ya samu wannan ainihin makaruwa wato yare da muka rairo daga littattafai dangane da ma'ana ta wannan hadisi na hadisin a'immatul isna hasha wanda suke su ƙare-ƙaren bayanai game da wannan sai su koma su duba littafan da aka ɗauko waɗannan bayanai daga ciki akwai fakin dari a cikin mujallabi na goma sha uku da littafin ainihin sharhin sayin muslim na imamun nawawi da littafin min hajji sunnati nawawiya fi naqdi kalar shi'ati wal qadariyya na shekul islam ibn taymiya da littafin sirrin sahiha ta anzari a cikin mujallabi na uku wasu da ya yamu ambace su da suka bai shi a insha Allah wa shi nan bayani a takaice kamar da aka kira wannan takarda da suna tahqiqu ma'ana hadith al-a'immati al-ithna tantance bayani game da menene hadithun ithna ashar a imma yake kamar da aka shafa da ƴan shi'a suna kogo da wannan hadisi a matsayin a akan limaman da suke lissafawa da cewa waɗannan su ne kaɗan shugabannin addinin musulunci daga su a wannan abu na farko hadisu na ayyatul isna ashara mutumin hadisin da bayani akan inda da a same shi wannan hadisi shi ne ya min ba'adi isna ashara liyan kullum mun quraish za a yi shugabanni guda goma sha biyu a bayana dukkan musu daga shawa. malam albani a cikin sassan sayya yake cewa sun biya ta da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na talatin da biyar da imamu ahmad a cikin mujalladi na biyar shafi na tasa'in da shafi na tasa'in da biyu da shafi na tasa'in da biyar da shafi na tasa'in da tara da kuma shafi na tsari da takwas dukkan mutu waɗanda sun fitar da shi ne tsari istimaki ibn harbin قال سمعت جابر suna سمره ina ya ce na ji sahabi jabir dan samura Allah ya kara maka da shi da mahaifinsa ya ce fadakarahu sai ya ba da labarin wannan hadisi marfu'an ya danganta maganar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qal يتم يجيب حديث حسن صحيح وقد تابعه عبد الملك بن عمير الإمام محمد ناصر الألباني يقول an samu mutaba'a da shi wannan tabi'i ne suna Imam dan Harbin wanda Abdul Malik dan ne masa sani tijari da kuma samura bihi Abdul Malik ce na ji jari dan samura yana faɗan wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan riwaya mana Ubani yace akhrajahu Bukhari Bukhari ta da wannan riwaya a cikin mujallar jirgin goma sha uku ma'ana ta sun bari kenan shafi na ɗari da saba'in da tara da Imam Ahmad a cikin Musnad a mujallad na biyar shafi na tasa'in da uku min tariki shu'ba aru daga shu'ba daga shi jaru da samura wala ko tariqul ukhra bi lafzi da ko kuma ta hanyar daban mai lafazin ya kulu ba'adi itna ashara khalifatan kulluhum min za a yi halifa guda goma sha biyu bayana ga baki ɗayan su qurayshawa ثم رجع إلى منزله bayan manzo Allah ya faɗa wannan hadisi sai ta tafi gida fa a tafi Quraysh sai Qurayshawa daga cikin sahabbai da suka same shi fa qalu suka ce sun mai kullu za? ya manzo Allah bayan an yi shugabanni din nan guda goma sha biyu ne zai faru kuma fara yake sun mai kullu haraj sannan a samu kisa a yi ta kashe kashe akhrajahu Abu Dawud wannan riwaya ta Abu Dawud ce a cikin wannan gani na sunan tsinka shafi na ɗari biyu da bakwai da ima mu'amala a cikin wannan gani na shafi da tsaki da biyu a hannun buhari haddasa na riya da kuma haika ma wala haddasa na aso da kuma tsaye da an ja biyu kuma samuwa wannan shi ne isnadu an ma guda wuda ke nan wa haza isnadu hasan ma a zama ce wannan isnadu ne kyakkyawa rigar hutu kafin rigar hutu kafin rigar hutu kafin da baki ɗaya mazajen shi amintattu ne waɗanda annabi ya fi da su غير الأصول هذا إن بند أصول ليس إذن أمر أما da بن da زيادة الخيمة بذلك تصور وتتعدي لما وأن الفكرة أن هو في هذه حديثين صحيحين da aka kasance wannan shi bai kai matsayin a ce hadisin sahihi ba shi sa zai zama asali ghaira al-aswad hada domin huwa saduqun kama fi taqrib wa qura shi ma kuma mai gaskiya ne hadisi na kyakkyawa ne kamar yadda da bayani ne a cikin asali da kuma gafa alƙur'ani ina fata mun gane mun gaba yanzu wannan bayani ke nan dangane da hadisin da ingancinsa babu kura a kan ingancinsa kayi a gaba buhari ya fitar alimamu ainihin ahmad shi ma ya fitar da shi abu dawuda ya fitar da shi da alimamu tirmidhi waɗannan Malamai ke nan ko kusa daga cikin waɗanda littattafan suke ainihin wato jujjuyawa ake iya samun su kai tsaye a tsakankanin ɗalibai da malamai babu shakka a kan ingancin waɗannan ganyen bayoyi wannan tsara kariya abu na biyu bayan da ta ta hadisa sai mu kan mas'ala ta biyu a kowa da ulama'i fi ma'anar hadisi me maganar malamai game da me hadisi yake nufi قال ابن حجر الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني في شرح البخاري يشي قوله فإن من الله صلى الله عليه وسلم يشي يكون اثنا عشر أميرا في رواية سفيان بن عيينة المذكورة ya zo a cikin riwaya su za su ɗauko yana wadda aka ambata a cikin shannin da yake ce ta zo da lafazin la yazalu amrun nasi ma biyar al'amarin musulmai ba zai wuce ba yana tafiya daidai wa daida ma waliyahu isna ashara rajula matukar akwai waɗannan mutane guda goma sha biyu da suke shugabanci kawo faɗin da ya yi kuma faɗawa kalmata jami'u ya faɗa a wata riwaya cewa sai wannan Allah ya faɗi wata magana lam asma'aha ni ban ji wannan magana ba sai riwaya su biyana a cikin riwaya su biyana din يقول له ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علينا zo da lafazin ya ce sai kuma manzon Allah bayan da yake za a yi shugabanni goma sha biyu duka su rashawa sai kuma ka kasa da ni ban ji abin da ya faɗa ba wasu suka yana nesa ko kuma hankali shi ya ɗauki da wani abu shi wannan yana kawo ka riwayoyi kuma kafin ya fara yana yin wannan al'adar kafin ya fara sharri sai maka istifsarin dukkanin riwayoyi don ta zama kujin gaba ɗaya ka iya haɗe gaba ɗaya labarin ne ya faru fanni shi wanda ya kuma fakara abi sai mahaifina ya ce inna ƙara kana hannun kwaye, Ya ce na tambayi babana a wata riwaya me ba me manzon Allah yake ce, abin da ya faɗa da daga shi ne yake dukkanin shugabannin qurayshawa ne shi ne Sufyana a nan ma a riwayar sufiyan dan cewa yi fata an a abi ma za ka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana sai ya ce da ni kulluhum min quraish ya ce ai dukkan musu quraishawa ko ta kayan da abi duka yake sha'ani an da ibn samra sababu khafa'in kalimatin mankurati ala jabir a cikin wayar abu dawuda an ambaci dalilin da yasa bai ji din ba ya aka yi har ya samu kanshi a yanayin bai zo ta kalma ba ya zo wa lafzuhu lafazin shi ne la ya hada dinu azizan idan ne ashara khalifatan ba za a bushe ba wannan addinin yana cikin daraja ɗaukaka har sai an samu khalifa goma sha biyu qala sai ne ya yace takabbaran nasu wa sai aka rinka kabbara ana kaza ma'ana ba sun ji daɗin bayani wanda shi ne dalilin da ya sa ka ƙara kalmatan hatiyar hatiyatan sai ka ɗaukan magana wadda bai ji ba ka kunti da abi sai ce da gabana ya abaki ma ƙara ne ya ce ne yau kuma yanzu an faɗa dalilin da ya hana su sauran magana da aka wancan magana kuma ya tafi ishara da jami ya ce kabbara wannan kabbara kuma sai mutane suna kai yin duniya a cikin kabbara suna da ƙara sharhi da tattaunawa yadda mutane suka fara yi idan ana ainihin abubuwa da suka bayyana za su fara tarihi ko sharhi ko su fara nema abin da su tura da su bace su shi kuma yana ciki sai wannan ya hana ya fi asalin sukwar hadisi da sai ya tambayi mahaifinsa sai ba shi ainihin ƙarshen wannan hadisi kan da وأصله عند مسلم دون قومه وأن الرواية تنا تكون مسلم أما بل فإن شتوى nasu الناس ويبكي ووقع عند الطبراني من وجه آخر في آخره يا بساني إمام الطبراني تفكر دبل الأرشي تشير فالتفت سين الجوية الجزائي فإذا أنا بعمر بن الخطاب وأنا سين عمر الخطاب لبابانا سر محمد الجنة في أمات صار رسول الله فأثبتوا إلي الحديث sai suka cika mun sauran hadisin wa akhrajahu muslim min tariq husayn ibn abd alrahman an jabir ibn samura qala jabir yace dakhaltu ala abi dakhaltu ma abi ala nabi sallallahu alaihi wasallam mun shiga gurin manzon Allah ya babana sun wasu dan jinni sadakarahu sai ambaci waya bilabdi da lafazin anna hadal amra la yanqadi hatta yamdi fihim اثنا عشر wannan al'amari na musulunci ba zai lalace ba har sai an samu halifa guda goma sha biyu sun wuce a cikin addinin musulunci wa akhrajahu min tariq Ismail ibn Harb an Jabir ibn Samura bi har ila yau al-imam ainihin wato Muslim ya ƙara fitar da wannan riwaya ta hanyar Jabir ibn Samura har ila yau da nazarin la yazalu islamu azizan ila 12 khalifatan musulunci ba zai kushe ɗaukaka ba har sai an yi halifa guda goma sha biyu ومثله عنده من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة وزاد في رواية عنه منيعا أو رواية قال اللفظ لا يزال الإسلام عزيزا mani'an musulunci ba zai kushe ba da ƙarfi kuma ba a iya wato mani'an shine wanda ya yi wanda ba za yi ba ba وأقول هذه رواية معنى كونه سوى سفيان ماضيا أن أكذان أبن يجي في الرواية سفيان يجي شو ماضيا أي ماضيا أمر الخليفة فيه الأمر الخليفة فيه سوى بلغني كو إلى نفسه الدنيا ومعنى قوله عزيزا قويا ومنيعا الدين المسلم شدة كرب شدة أي وعد جانتك ذاك أبن دعوة كتابة ويسعد ويسعد ويسعد waɗannan mutane ya shugabanni ne guda goma sha biyu za a harifofi ne shugabanni addinin musulunci sannan kowannen su al'umma za su haɗu gaba ɗaya a kai shi sannan kowannen su zai zama a zamanin shi addinin musulunci yana da ƙarfi sannan kowannen su a zamanin shi zama kowa yana musu ɗa'a domin sai wanda aka mishi baya ya zama kowa ya mashi ɗa'a musulunci na da ƙarfi a zamanin sa sa'annan kuma wato ya turu babu wanda ya fita cikin da'a da shi kaɗai ke cewa ni ba wajen shi kaga mun haɗa ruwayoyi abin da za ka tarar ƙarfin addini shugabanci na gaba ɗaya da wannan mutumin yake yi sannan halifa wanda kowa ya zaɓa sa'annan kuma ya zama babban shi ina ga zama kan zuwa dole da su cika waɗannan kaga idan ka ɗauko lissafin da zai zamu yi a cikin waɗannan mutane guda goma sha biyu mutum biyu kaɗai suka cika wannan ko da ce mutum ɗaya ya cika wani kaso a ciki shi ne sai na ali dan abu zalim an mushi baya a gaba kiɗa amma wani kuma ba su mushi baya na ci wannan ɓangaren ma sai a cikin yin cika kamar yadda kuma ɗaya wani gaba abin ba ba wai kai ka rika na ka ba shugaba wanda al'umma ta yarda da shi ta miƙa mushi ainihin wato rarraba shugabancin da shi ne shugaba Ga wani da kai kake so ba a yanzu tani da ba kan mutum ne kita so da girman shi kita a shi ba bai shi wani tallaka ne kono wanda ba shi da komai a cikin al'umma da sai ya samu labarin sanda mai shi ke ruwa kyakkyawar gudunwa ce zangariya kuma akwai wani babban alhajin birni mai sunta amma wani talaka ustaru ne ta wuri ya Allah ya bashi da kuma wani yadda ne alƙawarin shi ke rufe mashi sai ka rubuta su kai ne da wanda ya ci ka kai da Allah ba wani kyauta ba sai ka zai ba ke challenge din fada hudun su in sai shi da sai a ce a tara malamai gaba daya ka musu bayani da yanki da cewa kai ba ka yi da ubantakar da uban da yake maka ba wanda ya ga wani wanda yake mai wadatar shi ya kamata ya fiye a uwarka ya ka ba wani ruwan shi ya yi a wuka kai ba kai da ba ka shi ina albarka zama wannan ba ta wani kuma da shi ke nan tsakanin Allah ba a kyauta ba mun ji da a kyauta ba ya za a gyara malin kuwa ba za a gyara a raba auren da kuma koma lahira ka zo da tsawarsa zai yi kuma yi ba abin da kake so a yi kenan a wajen da kuma da Usman babu shakka sun yi halifancin ijma'i tsakanin mazuwa da makiya babu shakka sun yi ko sun shuɗe ba sa jura to dan wani ya ce shi bai mutu da kan su ba saboda rashin cancanta sai mu ce fine mu ma taslimin gauriyar mu kaddara ba cancanta ba gauriya za a gyara abin da suka yi sai ne bayar sai ne sai a ci gaba da aikin su su ya aikin saboda ne amfani ne za mu je da wani zarfi su kaddara ba cancanta ba yanzu ka ga birnin jonathan bai cancace shi wanda da daya ba haka galibin musulmin arewa da sauran masu ɗan hankali a cikin arna haka wuce ne saboda ya nuna a cikin shugabancin za rashin cancanta ko to yanzu zai da kai da wannan kyama da take gudar sai ka ce to a fito a ta tsine mai albarka ba a yarda cewa ya shigo da Najeriya ba wani ne canza shi daga ɗaya da kishiyar wannan ne ba su canza shi ba sai tarihin ya riga ya faru sai ake kiyaye gaba da ko shi a da za a cire wannan a ci abin ne abin ya tsari challenge ne da yake cewa da ya rika shugabanci a wannan da kuma da rasul ba da ce to a mai magana shi'a da sunna amma da magana a kan shugabancin wannan bai shi ne shi ta gani duk wani abu ne ya ne akan wannan duk wani abu in ka haɗa shi a musamman ba wannan kadar ba wanda suke yin ga alama siyasi ala ilmi musamman mutane kira da lebanon mun yi kwamfan da kama da wasu yin su a na farko da kare da taɓa ta shine cewa duk bala'in da yake cikin ba duniya ba abin da ya zama shi ne sun asali da ba ba ta abin shugabanci abin da ba da wani shi ne asalin a da su cewa duk bala'in da mutum ya kuke yanzu a duniya ya faru ne saboda an hana wanda ya shi ba shugabanci haka dai sun shi a yi ba da dama to ya nan. kaga akwai tanakuri domin su wanda ake cewa ba su cancanta bai sa ka samu bala'i sanda suke shugabancin su ba a samu bala'i a cikin alamun musulunci ba abubakar da umar da usman duka ne shugabancin su lafiya nan musulmai na cikin ma'amarin tsari cikakken aminci sai wanda sun ke kuma wanda ya ba da samu da su ta tanakuri kenan ashe abin bai da alaƙa da abin da ake gani yanzu shugabancin da muke a baya bai da alaƙa da wannan gari yau kamar yadda sai na a shugabancin da yau da kajin da suka bayar su da alaƙa da juna cewa bai cancanta ba a Allah ne ya karɓi jinjirin a zamanin shi suna da kuma a shafin su ne da kuma sha karantawa a cikin karatun da rana da Allah ya tsaye a tafiye da ma hauka ce ka ce ubanka da ya yi ka ba shi ka so ya yi ka saboda ka ji labarin wani wanda kake wani ya fi cancanta in ga shi ne ubanka za ka more a duniya shi ba ku ya shi a ciki duk wanda ya shugaban jama'a aka yi shugabanci da wani shugaba sawa a kuma da ya fi shugaba ya fi kowa a kuma kuma dole za a lissafa shi a matsayin shugaba ballantana kuma waɗanda suka yi wannan shugabancin da ijima'in al'ummar musulunci suka yi shugabancin a cikin wannan al'umma kuma har da waɗannan da 'yan shi'a ke zubawa kawai da na ali da hassan da Hussaini sun yi ma abubakar baya sun yi wa umar baya sai yi sai na wasu mu baya zan yi karanta insha Allah wa sunan tafi suna at-tashayyu in Allah ya so ubangiji Allah ya tsare sai ma da yace ibn yanzu har yanzu ne wannan ne ke bamu labari ibn hajar yace wa qala ibn jawzi abdurrahman ibn yace a cikin kamar shi ne suna kashful mushkil yace kad aqantu zahaba an ma'ana hadha al-hadith na tsawaita bincike game da ma'anar wannan hadisi wanda tsallabtu marrano na yi ta neman inda nake sa ran samun hadisin ko bayani a kai shi wasu an ci an na yi ta tambayar malamai falam a ƙarar su sunan shi ni ne ban samu asalin ma'anar abin da ake nufi da hadisin nan ya mu alfarahu ba, saboda lafazin su sun saba wa juna wala ashku anna at-taqlid fiha min ar-ruwat yace amma ba na shakkar cewa da aka samu game da rasulullah to masu riwaya ne suka kawo shi sun roƙa an yi ana nan ana nan ko sai na wani abu sabo sabon bayani game da ingancin game da ma'ana hadisi a same shi وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه نسأل أبو سليمان الخطابي يأي إشارة دوسه من قلوب إلى إرمالنا sun wajattu kalaman da abin sosai ibn al-munadi sai ya samu magana kuma wani malami mai suna abu sosai ibn al-munadi wa kalaman da ne. da zancen wani shi da da ma ku zama malami irin abdurrahman ibn Zauri, yana yin tarihi da cewa ya kasa gane ma'ana hadisin san san ma'ana shi yana tana da bai ina ma'ana hadisin wannan malami ne da yana da cikin manyan malamai na ilimi ba na hadisi kai ba ilmomi daban-daban a zamanin da ya rayu abdurrahman ibn zubi allah ya gafarta mishi malami ne uban malami. babban malami yan tafai da yawa tanbis iblis ne sayyidul khatir ne mawdu'atul kubra ne al-muntadir fi tarikh muluk ga sunan tafai kala daban-daban amma ta da wanda da yake na kasa gane asalin abin da hadisi ke ne ne kala da bai sai na samu magana wani malami a musulman na kasari mai littafin ma'alim sunan shan suna bi dawuda da malam ainihin abu hussein bin mulani da wanda ba fa amma al-wajh al-awwal al-awwal fuska ta farko game da ma'ana hadisin fa innahu ashara ila ma yakunu ba'da wa ba'da ashabi fuska ta farko daga cikin ma'anar da aka bayar hadisin in ji malaman da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ishara ne akan yadda musulunci zai kasance bayan shi bayan zamanin sahabbai bisa wannan fasara to banda banda zamanin kula kwakwar rashin a cikin lissafi sai sun shuɗe sannan za a fara samun wannan lissafin wa anna hukuma ashabi kuma ishara akan cewa hukuncin sahabban shi su kula kwakwar rashin guna murtadin da hukumi yana cakuɗe da irin nashi hukuncin domin ya yi kira da suna wato kuna fa'ur rashidina masu tafiya akan manhajin annabta alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina da mahdiyina min ba'd kaga ya tsauko da irin nashi hukuncin da irin hukuncin da kuma cewa dai al-khilafatu min ba'di 30 am halifanci a bayana shekara 30 ma'ana halifanci a bisa tafarkin annabta mai gurbin irin abin da annabi ke na karantarwa da shugabanci da jagoranci a bisa manhajin wahayi shiga da sun da ba kun ji ma'ana ta farko cewa gaba ɗaya ma wannan babu da samun sabai a ciki su ba su daga sabai ba ciki na ɗaya su fa akbara an wilayat alwaqi'a ba'da sai ba da labari akan shugabancin da ya bayan sabai fa ka annahu ashara bila ila zalika bi zalika ila adadin Kuna fa'i min bari umayya kamar ka ce yana lissafi ne yana nuni ne zuwa ga yawan ko kun bari umayya wa ka anna qawluhu kuma kamar cewa ne la zaru din la zaru din addini ba zai gushe ba ai al-wilaya shugabanci ba zai gushe ba ila an yazi isna ashara khalifa har sai an yi khalifa goma sha biyu ثم ينتقل ba ta اخرى sannan sai ya yi bancin yanzu koma zuwa ga wani yanayi a shaddu a zina da kura wanda yake wato ya fi na farkon tsanani wa awwal gani umarya karkashin haka idan ka lissafa farkon sarautar da aka yi ta gargajiyar sarautar gargajiyar jinin bani umayya kan yanzu da mu'awiya da da shi mu'awiya ijma'in al'umma ne ya bashi kamar yadda ijma'in al'umma ya ba sai na ali a bisa wannan fasara to sai a fara lissafa wane ne ya shugabanci a matsayin cancantar shi ta faru ne saboda gado to da kan yanzu ai mu'awiya ba ga dai ko amma mun ga a can baya hadisi sahihi da manzon Allah yake farkon mutumin da zai canza sunna ta wani mutum ne daga cikin banu ubayya malam Allah na so dina a cikin fasarar da ya roƙi ya kai kuma ce abin da ya fi inganci game da fasarar wannan hadisi wanda zai canza sunna ta game da zaɓen shi shine wani mutum a cikin wani waya to mu'awiya ne ya rami sai na baka lura da shi ba sai na umar ya ma ce Allah wajen a ce ta kai ga shi sai na usmana bai ba da shi ba sai na ali zai mutu aka tambaye shi wa kake so uba mubawa hakan ya ce a'a idan na mutu wanda ya fi su suka kuma shi duka dukkanin su kai kokarin su kai da kan jini su kai tsaye Amma mu mu'awiya da ya zo bisa wasu abubuwa da yin su da rigimin da yake anticipate na ke tasowa idan ya bar abu abu ne sai ce to ɗan shi kawai shi ya sosai ta da cewa saratan ɗan koda ya cancanta amma akwai wanda suka fi shi cancanta akwai ta da kuma suna raye akwai mutum da ali yana raye akwai kuma wasu mutane masu falla da yawan nan wallahu a'ala shi ne ya ainihin ce ɗansa ne za ka wannan ɗan nashi yanzu ya ɗan mu'awiya shi ka ɗauka shi ne farkon halifa na bani umayya ta tafarkin gado na zu na wannan lalama. Rahar da aikin ba kuma amma a cikin tafarkin ne khilafa sai na wariya ba mu kuma yin an da tabbacin ne da tabbacin al'amu shura bai yau mutane gaba da suka haɗa kai tafi a kan shi ne ya ci inda tun da ya yi tanazu amma shi ya riyu da shi da na bayan shi duka jini ya ba su na bani umayya wa na ƙarshen su shine muhammad wanda ake kusa da kabila al-ima kar ka dauka wai an ce imamu ka dauka wai wawa ne ko jaki ne a abu ne zai game da tarihin wannan lakabi saboda shi ne ya hau sarautar gidan banu mu'awiya abin banu umayya daidai da shekar shekara na ɗari da kafa ainihin daura ko kuma bisa cewa akwai wani tanabbu'i akwai wani duba da malaman tsubbu suka yi cewa idan ya hau sarautar to shi ne zai zama cikamakin karshen sarautar saboda ta cika tsarninta ta cika shekarunta yanzu ta duniya ko sai zama an mushi kiyasi ana mushi istin zaɓin ce mushi kima ishara zuwa ga jakin uzayi wanda sai shekara ɗari a bakin sannan ya tashi shi ma an mushi sannan ku iya san cewa gwamnati za ta mutu bayan shekara ɗaya amma za ta tashi a wani wuri daban sai kuke mishi kamar wato ara shi da wannan jaki na aukan da bin marra ala qaryati wa hiya qaryatun ala umusha wa qala har yu'minu hadhihi ba da ala Musa sura ta sauki da Allah ya ce wa mutiya shimali kaifa mun wa kullu ha kuma ya kai fa nushiru na su ha lahma na ba don gane wani akwai yin wani zama da malamai su yi amma ba wai wani wawa ba ne sai da zama ce jaki wani ba wani cuta na mutum wawa mara kan gudu ko da ba haka ne wa idda su hun yawan su sanata ta asha da kuma a cikin da daga ga yawan su da kan yuri ku zuwa wannan su goma sha uku to ya kenan sai masu wannan suka ce ولا يؤدي عثمان ومعاوية بل لا يؤدي عثمان ومعاوية sai suka ce to wanda za a cire da cikin halifofin nan na bari muku ba a bari muku ya bari muku sha uku su ne za a cire marwan dan haka da marwan dan haka ba a haɗa a kai shi ba yana halifa a sham kuma akwai halifa a makka shi ne abdullahi dan zubair wanda malaman tarihi ma tsakiyar kike suna ganin abdullahi a lokacin shi ne sahibul haq saboda shi aka fara yin baya saboda irin wadda ta haka in ka ce usmanu ka ce mu'awiya ka ce marwan dan ya yi sura yazidu da ƴaƴan marwan dan hasan su ne ta Abdullahi, da ƴaƴan Abdullahi guda hudu su ne hisham da sulaiman da yazidu da ainihin wato a adinan a wani wannan su ne guda hudu sai kuma wanda suka biyo bayan su akwai mu'ariya kan ainihin yazidu kan kan abdullahi akwai kuma shi marwanda da za ta nuna ba sai ka mutum goma sha to zama da don Allah ya lokacin idan mutum ya yi wannan kasin ya shi ya yi wannan kuma da ke idan shi ya ya wata ya ce da da ya a yawa a da yi kamar wuta suna wani ma ya ɗauka da wasu wannan zaɓe ya taɓa jin masu yayan nan amma kawai an zo matsala addinin shi a gaba shi ne idan aka shiga da mutum addinin shi a sai a ɗauko mishi matsaloli wanda suka fi ƙarfin shi ko sai a ɗaura shi a ma da ke magana sun tsaye da zaɓe babu magana a kan tsarki babu magana a kan sallah azumi tarbiyi sunayen Allah biyayya iyaye sadaka kula da marayu waɗannan addinai ibadoji da mu'amaloli da zikiyoyi da abubuwa su kusan saka mutum da zuwa da Allah a magana kan su yin kusa da yin kirista kasan kasa da kirista ba wani magana a kan tauhidi da an yi shi kama gari ne ka kan ka fada zuwa ranar inda Allah a kan salata ba ka jin kirista yana magana a kan tsarkake imani ikhlasi tsarkake ayyuka ko bibiyar tafarkin annabi isa game da addini shi ne babu wannan wasu na yi suka ne yi a tambayar da yake yanzu za ta irin baranta da ba da ake da jawisancin da ake da sunan fatawa Ba malamin ya kuma yin da ya rufe yadda zai ya taka maka haka addini shi ake da ma babu wato ba addini ba ne wanda za a ce ba a koya maka abin da za ka yi kan iya a rayuwa ba shi ba ne a ce ba za a sama littafin koyon tsarki littafin koyon tauri littafin koyon mu'amala yadda zuwa da sunna muke inda an suna suke za a koyar da karatun alqur'ani za a koyar da sunna za a koyar da fiqh za a koyar da hadisi lugar arabiya tarihi abubuwan da kai za ka fara cin more su tukuna kafin an ka samu wanda wani mura abubuwan da za su gyara a raka da Allah amma zama da wani sai shi a da wani har ka ga wanda ka gani a shi'a da qur'ani to sai dai kwatanta ne babu wanda da ba shi qur'ani a cikin shi'a ko wannan irin mun ta da da yake mun biya za ka ga shi'a su yau ka ga wannan an mun zaba da wannan irin wannan da mun da bai za ka ga da shi ba ne ka ga shi ba din ko ga wanda ka ga kan a azaba ba za ka ga ba haka da ba za ka makarantun su ko ya da suke to ana koyar da addini ana koyar da mutane addini ba addini ne me za a koya maka kawai tarihi gurɓatacce wanda za a samu yayin maka wasa da shi shi ne kai addini shi kuma dole suna cewa wai ana cewa koya tarihi saboda ba a samu da gaskiya a'a ba a ce a koya tarihi ba da shi a cewa kai kar a faɗi wanda yake gurɓatacce sannan kuma kar ka shiga cikin rigimar da in kai shiga za ka asara su da kake yi ba akan zai da sun shuɗe na kowannen in sha Allah ya koma zuwa ga alkhairi ɓangarorin da suke gurin baya da wanda suke gaba da su duka mu ne da zama masa ba a kai saboda Allah ne ya ambata ayoyi bayyana kenan in ka shiga kici ne yanzu kai za ka fara ciki kai ne za ka fara ciki ana maka tausayi kar ka rasa ɗin imanin kai idan masu kuɗi a garin Najeriya ne da kare da ko kuma ko kaduna suna rigima kan wasu wato estate da wani ya ce nashi ne wani kuma ya ce ƙarya ne shi ya riga ya siya abun magarama ne kuma wannan dukiya ta miliyoyin kuɗi ne ta biliyar kai kuma kana nan kana ɗan kasuwanci da ko ne ma kuɗi ba na sana'a garin kuma ne ɗaya ne ba sai ka ce eh to sai wani muna da wata alaƙa da shi garin mu ɗaya tare aka tare muka zo nan garin da kuma domin wala ta shi garin sun yi sai da kawai ka rubuta ka ɗaulaya ka je ka kasan gaban da a gari kana kafa cutoci kana ina abokin hamayya naka abokin hamayya wanda kake so albarka ka kawo canan ka kira jama'a can ka tara wasu nan ka ce ya aiku ka a suna da yadda haka ƙwace wannan wuri har ka yi ba wani kai ne za ka da aiki ne jama wannan ba shi ne yin abu da ya shi a ciki zaƙin abin da suke yake da ba wallahi shi bayan cikin da ya fi ƙarfin ka ana cikin siyasa wani ya ci zaɓe wani ya ce mai da kujerar ba kai kuma zai da kajin da ƙura'a kana ganin ƙura'a ka kai ta kai ka ce kai ma tashi da rikitin ina ce ne wannan rikitin kana da kuma ɗaukar lauya ka yi ko kan kai sa ne wasu ma'ana mu gwamnatin Najeriya ne ke cewa gwamnatin Najeriya ba ne ba ka da kuɗin ɗaukar lauya kai da mai da sun kusu ba kai da ainihin yan siyasa ba kai kawai talakan gari wanda kai kake da katin jefa ƙura ina wanka yanzu kun ana magana nawa ne kuna yake haji talakan da mai da su ina wani shi ina wanka da kake shiga layin a samu a san kuna yake haji ba ta ka da ba ta da kun ba ba ta da dalilin shi sai ka ga ko Allah ya kira ka dawo dawo ko kuma a sa ta zuwa ya kwaito wannan misalan a cikin ya kai rayuwar to wallahi abin da kawai waɗannan zindika ne kawai wasu ce shi ne ɗauko rikici wanda ya fi ƙarfin su wanda babu abin da zai illa ɗauke musu imanin da kai su da shaka wa ƙarfin su kuma wurin shi Allah ya tsare ita wannan karatun game da muka sha faɗa da ba dan abin da suka yi gumo na barna suke yaɗa shi ba wanda kuma zama alhaki ne a kan duk wanda ya sani ya yi da wata ba wanda ya rage kansa wannan ainihin rigingimu wannan na ɗaliban ilimi ne da malamai masu bincike da waɗanda abin ya shafa waɗanda suke harka su ne harka ilimi ko amma musulmi gama gari ya koyi tauhidi da tsarki da sallah da sada zumunci da kyauta da ayyukan alkhairi murmushi da faɗan magana mai daɗi ya daina fasikanci da gaba da ƙeta da mugayen ayyuka ta saboda suka da imani ha ce ke yi da amma sun samu tare cikin wannan hannun hankali Allah ya sani shi ne ma da yake cewa wala wala ru addu Usman ba za a ce da Usman ba wa Muawiya da Muawiya wala ibn Zubayr ba za a ce da Zubayr ne kan kaunihin sahaba ya wadannan ba dan sahabbai fa ya asqatna min barwan al idan muka sake ce ne barwan al hadar idan kiran zai tsoraki saboda sabar da ake magana ta fadakarsa aw li annahu kana mutazanniba ko kuma dan tawaye da karfin iya ya galabaici sauran ba da an jama'an nasu ala abdullahi ibn zubair bayan an haɗa ka a ibn zubair sahatu da idda sai ga an samu mutum goma sha biyu wa inda qulul khilafati min bani umayya kuma lokacin da halifanci ya fita daga hannun bani umayya وقعت الفتن العظيمه ما اكثر مثل السنون في جمع والملاحم الكثيره da yaƙe yaƙe wanda suke masu yawa hatta ta tsara dole su bari abbas har aka samu dole su abbas dole da gindinka fa a ahwal al'amari ya juya amma karan alaihi daga yadda ake ada tazayyuran tarkinan juya wanda yake a cikin daga wani yi ne alhaji da yake wannan da ta fara wani kenan abdurrahman bin zuci da ba cewa halin da ake nufi bayan sabai kuma ya nusa ta su da sun fita sannan kuma a aikace an samu wannan rikicin da ya faru bayan su. zamanin da aka zo mutanen ainihin wato kurasana karkashin jagorancin abu suna kurasani tun wajen ya shekara ɗari da ashirin da biyar suka fara a sirrance suna kafa ƙungiyar asiri ta musamman da aka ake ce musu masu baƙaƙen kaya haka suka dinga wato taruwa har suka yi ƙarfi suka dinga kashe mutane suka yi suka yi kisa yanka ba na wasa ba mun da kuma ba mun kai ba na mutane har kuma kafa daular Darul Abbas a shekara ta 130 da biyar hijira a Nabi sallallahu alaihi daga nan kuma al'amari ya juya gaba daya daga yadda yake halifanci da kama yanzu ba na larabawa ne yanzu na ainihin wato shugaba balarabe amma duka magoya bayan shi ministoci da manyan darakoci duka wasu al'umma ne daban sannan zamunci ya yawaita da ainihin wato kyakkiranci na sarakuna da gayyato wasu al'idu da wasu tunane-tunane waɗanda ba na addinin musulunci ba aka zuba su a cikin musulunci aka tursa sawa musulmai kyau da su wannan ya fara ba mu goyon ba Allah ya tsare وقد لخص القاضي عياد ذلك ثم a تبيو وجمع لم يسكن كتبت فسر الإمام Wannan maganganu ya yi الشفاء وأن مغنبلو يأتي الشيء صحيح kusa. yake faƙala yake su hujja ala hadal adadi su'alani wannan sha biyu da manzon Allah yake ana yin tambaya guda biyu a kai a haduma abu na farko da za a tsaya Allah shi ne annahu ya'arifu zahira ya'arifu zahiru qawlihi fi hadith safina يعني الذي أخرجه أصحاب sunani. wani wasabu ne bana wa gairu yace wannan ya ci karo da hadisin safina sai ba da gari hadisin safina din shi ne wanda malamai masu suna su abu dawuda da tirmidhi da nasai da ibnu mada suka fitar kuma ibnu hibbana da wannan da suka inganta shi cewa al-khilafatu ba'di 30 sana thumma takunu mulkan halifanci a baya na shekara talatin daga nan kuma sai tsaron sarautar gargajiya لأن الثلاثين سنة لن يكون فيها إلا الخلفاء الأربعة domin shekarun talatin ba a samu mulkin kowa a cikin su ba sai mulkin halifofin nan guda hudu wa ayyamu hasan ibn ali da kuma kwanakin da hasan dan ali ne yana shugabanci wasani tambaya ta biyu bayan ka tambaya ta farko annahu waliyul khilafata aksaru min hadha al an samu halifofi fiye da sha biyu sun rike mulkin kala sai malin ya ce idan kai wannan tambaya wani jawabu an awwal amsa da za a baka gaba da ta farko shi ne annahu arada fiha safina khilafun nubuwa a cikin hadisin safina yana magana ne akan halifanci irin na annabta ma'ana shugabanni wanda za su gudana a bisa tabarkin annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadan yuqayyidu bi ayi ibrahim musamma amma a wannan hadisin bai kayyade ba halifanci kawai halifanci bai kayyade shi ba dogarika da halifanci na annabta wasani wa an tsani amsa da za a game da rukuna ta biyu annahu lam yakun la yuni illa ibna ashar bai ce ba za a yi shugabanni ba sai guda goma sha biyu sai da makala yakun ibna ashar cewa za a yi shugabanni sha biyu bai ce ba za a yi wata sha biyu in ya inda ya ce ba za a yi kusa sha biyu to shi za a kawo matsala idan adadin ya wuce amma ya ce za a yi guda goma sha biyu wannan bin nufin za a ya sha biyu in ka ce mutum zan ba ka naira ɗari bin nufin ita gani za ka bashi idan ya kake ambata in ka bashi ka ƙara mishi duk dai yana nan a cikin ba ka ce ba za ka bashi ba amma ka ce ba zan ba ka koyi wata sai ɗari to zan yi yaran ka ƙara sai in ka kawo wani ne ya ƙara sa ba ta gane da mun tsakanin istisnai da kuma ba bana labari aka mutu da shi da annan mafhumul adad laysa bi mafhumi abin da cikin mafhumul adad shine dina ka kudu wani adadi na abu to ya zama abin da za a dogara da shi wajen yin kaini game da hukunci a cikin usul fiqh sai ma ne yake cewa Ke ce fara ya ci gaba da cewa wa hadha in ja'ala al-lazza waqi'an ala kulli man waliya waliya wa illa ويحتمل أن يكون المراد من يستلم الخلاف يأتي wannan kuma ba sai in mun sanya lafazin ya zama yana nufin duk wani wanda ya banki ba shi sani ba duk wani wanda ya haifanci ba shi sani ba shi ba za a ga wannan magana in ku ba haka ba za a ɗaukar ma'anin shi a matsayin cewa yana nufin waɗanda suka cancanta su banki. min a yi masu da daga cikin mamai masu adalci za a yi guda goma sha biyu bisa cancanta wa kad mazamin hu wal kula fa'ul arba to anan sai a ce daga cikin su akwai halibobi guda wani nan sun yi cancanta ko wala budda min tamami da hujja ana nan kuma sai adadin ya cika ko da a cikin duk sauran da suka baya in aka duba aka duba aka ga waɗanda suka cancanta ba su kai sha biyu ba to shi kenan da zama ƙashin a za a cika wani adadin قبل قيام الساعة كبداية القيامة وقد قيل wasu kuma sun ce inna hu ya kuma ya fi zaman da wani a a ai ana nufin ma sarakuna ne za a yi guda goma sha biyu a lokaci guda ya tsari kunna su a wanda za su raba kan al'umma kowa da masu bin bayan shi wa tsallaka a shirya a tirkani za su andalusi wa hada sittatu anfusin a ƙasar andalus cikin ƙarni na biyar an samu mutum shida a lokaci guda kullum ya tasamma da khilafa kowanne ana ce mishi halifa kuma ce kai a Tanzania kai a Kano kai a Daura kai a Katsina sai a Sokoto sai a Jamhuriya kowa halifa kowanne tafiyar wuce guda da dai daya za a kai kan inda kai yake wuce kuma abu ka haɗa da wannan shida a ce sahibu misra shugaban ƙasar misra wal abbasiya da bagdad dole abbasiya ka tabbata da ta samu tabbas kenan ila man yadda'i ila man kana yadda'i khilafa da sauran masu da'awa halifanci shi a tsakanin abu a bangarorin duniya a lokacin akwai alin boyi akwai ainihin wato banu hamdan a ƙasar sham shams akwai suwa ne akwai suwa ne sarakuna kala daban-daban sun kyakke dole musulunci zuwa gida daban-daban fil azmiyar alawiyya da gaskiyar alawiyya su ne masu ainihin a ɗin kenan wal khawari da khawari ba fara yace wa wa ya'dibu hadha at da gaske abin da ke ƙara wannan fasarar tsarin ruwa qawluhu fi hadithin akhara fi muslim fa yakunu khulafa'u wa yusbiruna za a yi halifofi da yawa da yawa ya ce wa ya tabi an yi yakuna muradu zai iya kuma ana nufin an yi yakuna isna ashara fi muddat iddatil khilafa a zamanin karfin halifanci da kuwatar islam da karfin addinin musulunci wa istiqamati umuri da daidaito al'amarin musulunci والاجتماع على من يقوم بالخلافة وكما حقوا أكل وعي حليفة ويؤجله في الحكارة وانا الفسر قالوا بها قالوا رجال التركي فأجل أوصانيه الشيوة كلهم ذكر منسو تجتمع عليه الأمة الأمة ذات على أكل ذكر من ولا النصر وهذا يتكاد وانا قد وجد أنت محسن في من اجتمع عليه الناس dangane da waɗanda mutane suka haɗa a kansu ila alif faraba amru bani a an ga lokacin da aka rubuta rubutu ya rikice wata a tibai da hukun fitna aka samu fitina zamanin wani ibn yawi zamanin wani dan yawi fattasalat bainahum ila an kama dawlatul abbasiya ya ta samu fitina ta sami juna a zamanin su a tsakaninsu har zuwa ni ke wani gwamnatin abbas fasta'asalu amran suka cimbace al'amarin da umayya wa hadha al'adad wannan adadin mawdu'i an same shi sahihun kuma ingantacce idan aka bira in aka ga aka lura qala yace wa qad yahtamilu wujuhan ukhra kuma hadisin na ya da bambam da ma'ana babu wani zance ban da aka kawo ke na kashe kawai shi ne kake da shi sai duk fara shirin jima'a jama'a duk wannan muna faɗa maganar malamai da ba a cikin cikin maganar malamai ne kowane malami bujimi ne tun da kai shi bin hadin da mara magana da ibn jurbi da kuma yanzu a cikin babu qadi ila al-yahu Allah ya rahama su kowanne da kaji malami ne wanda harkar shi a malanta jahili irin da shi ba kusa da shi ba ban da kuma sauran da ba shi harkar waɗannan malamai da za a ƙare a yar wala da kusa da shi يقول ابن حجر بعد ابن حجر يقول أن مدبروش يسيكون لي ناشد حقيقة سيتي وينتظر من مجموع ما ذكره daga cikin abubuwan da suka ambata ga baki ɗayansu za a iya haɗawa a fitar da abu zuwa a wujuhu a fitar da fuskoki daban-daban na fassara aljabuha fuska mafi karkatuwa zuwa ga daidai a fuska da rubu min aujihin ƙarfi. daga cikin fuskokin da alƙali iya ya ambata ya ta'ayyidi shi bi qawlihi fi ba da al-hadith as-sahiha saboda ya goyi bayan wannan fuska da abin da ya zo a cikin hadisai ingantattu farin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kulluhum yastami alaihi nas dukkan waɗannan shugabanni al'umma za ta hada a kansu wa idabu zalika yadda za ta bayyana wannan shine annal murada bi istima'i qiyaduhum li bai'atihi abin da ake nufi da haɗuwar al'umma a kan mutanen shi ne a ce gaba ɗaya mutane sun haɗa a kan zaɓen wannan mutumin da ba shi ainihin baya wanda bi wata abin da ko ya fara aikace annan na su sama ko ala abin bakai yanzu na nuna shi wannan bayan ya ce ka ga mutane sun haɗa kan zai na abu sun ma'uwar sannan uwa sun ma'usmanu sannan usmanu sun ma'ali sannan aliyu idan an waka amru haramai aliyu an haɗa kai shi har zuwa sanda aka samu wannan zance da aka kawo na yin sulhu fi sissina a cikin sissin fasamma mu'awiyatu yawma idan bil khalifa fasamma mu'awiyatu yawma idin bil khilafa sai aka je aka ce mu'awiya shi ma halifa ne sun mustama annasu ala mu'awiya sai mutane ko suka da ta mu'awiya kamar kenan daga shekarun da aliyu ya yi bayan hakamai har zuwa tanazuri da hasan ya mishi da shi ma'auya duk wannan ba ya cikin risale domin a lokacin wanda suke shugabanci ba a a kansu ba ko kuma ita da ba sun da ma'an su ala ma'auya sannan mutane suka da a kan ma'auya kamar ce shi ne mutum da biyar da inda sokin hasan yayin da hasan ya so da shi sun mutu ko ala warjihi sannan aka hada kan ainihin ɗansa a bayan shi shi ne ne yanzu shi ne shi ne kenan ko wa lam yantabih li Husayn amru kar ka san ya da Husayn dan al'amari shi bai zo hannu shi ba dan kudira qabla dalika fa amma kashi shi Allah ya gafarta mishi mai shara kuma lam ma ma sai yi sannan bayan mutuwar yi wa kan istilahu aka san ka samu rikici ila an sabu ala abdul malik bin Allah aka san ka samu rikici aka samu rikici game da ainihin ware a bayan yahudu sai ba wanda hakan da wani kuma da abu a ta yanzu da ka ta su shi don su ba ta su ba sai ka ko da ka kuma kan Abdullahi dan Marwan shi ne nan kenan na ba ko ba da tasmi bin Zubair sun yi suna yin ala ne auladihim arba sannan aka ta kai ƴaƴan shi guda huɗu su wani al-Walid summa Sulaiman wani dan Abdullahi sai su wannan Abdullahi summa Yazid sannan bayan Suleimanu bayan kuma uwar ɗan Abdullahi sai ya hudu ɗan abdulmalik sun ma hisharu sai kuma hisharu ɗan abdulmalik da ya ta hannar bayyana suleimana wa yazida umar ibn abdulmalik tsakanin suleiman da ya wuce abdulmalik ɗan ɗan ɗan abdulmalik sai ka ratsa kuma ɗan abdulmalik ba ha kula har wata nan saba'a mutum bakwai kenan ba da kula ta ke bayan shirya bayan an yi wasu shekaru kaza ma'ana abubakar umar usman ali sai ka tsallake zamanin rigingimin da ake gabaki daya sai ka tsallake babu kan wani kan yanzu na faɗan kwanciyar sai ka nuna faɗar kan yanzu ɗan mu'awiya abdulmalik dan marwan wani ɗan abdulmalik suleiman ɗan abdulmalik sai umar ɗan abdulaziz sai yanzu dan abdulmalik sai shamu dan abdulmalik bakwai kenan ko sai ka haɗa da kula kwanan musan guda hudu nawa nan sha ɗaya sura mun yi mun guda ba guda ɗaya ko sai ce wa tsani sha. cikin na goma sha biyu kuma da wani da ne yau ibn abdulmalik shi ne wani da ne na abdulmalik ke sama an nasu a ne an samu ijma'in al'umma kan shi lamma ma ta amuru hisham yayin da an yi amuru hisham ya rasu kawai iya yanke farauta na hawa arba a sinina kusan shekaru hudu sun faru a rai sannan suka yi a kai shi kaga yanzu shi irin aliyu yake rai aliyu ya rike ainihin ijimali da ruwa asar za a lissafa da shi amma wanda sai da farko ba a ijimali ba da baya aka ji shi da shi a cikin misalin shi ne mu'awiya da abdullahi ɗan zubai da mu da haka. Zan kuma ba? ka ji sha biyu mutum ne ita ta biya ce akwai wannan adadin wujudan hakika an samu wannan adadin mawujudi ne kai ne. ka ji to daga nan kuma ba a sake da ma lafiya ba sai da ake shekaru da dama a sake shakashi tunda kan shi kan shi yazidin dan gidan wato wani dan gidan ne duk dan abdul dan marwa a kashe shi a kashe na bayan shi a kashe na bayan bayan shi haka ake kashe shi sun makamu a yau fa kasaru sun kashe shi wani tashar da suke mu da suka yadu wa tabayyar da ahwani al'amar ya canza yin yau da idin tun daga wannan rana na zan yadda an yi sun an nasu a rasa yi cikin ba da rayu daga nan ba a sake samun gangantar musulmi suka haɗa su wani hannu gaba da an da da kudin wani ne annabi kama alamnin annihi al-wazir ibn al-yazid domin yazid gidan wazir wanda ya miƙe ne taɗa da ɗan uwan uwansa mai suna wani ɗan yari nan ta sun muddatu za mu yi shi ɗan ba na shi wancan yari da ɗan gina wani da da ga mahaifinsa ɗan wani ɗan abdulmalik ɗan marwa shi ne ɗaya daga cikin ɗan uwa ɗin nan guda wata halifofi walidu da hishamu da sulaimanu da Yanzu. to a cikin su na farkon shine wannan sai ɗanka ya yi ɗan wari, shi ne ya karɓa da gun ƙarin uwarsa ishamu ɗan abdulmalik ina fata mun gani to da ya zo ya hau sai kuma shi ma ɗan ɗan gidan ɗan uwarsa mai suna walidu ɗan yazidu ɗan abdulmalik ma'ana ɗan gidan wanda ya hau kafin shan kenan sai ce da yadda ba ya yi kan uban shi shiga ne ya kai shi ya zuci da shi har ta gama sun kashe shi shi ma bayan haka ya aka samu bar tsara alaihi kalla an yi rubuta kuma amin ibnu amin ali an samu shi ma wani ɗan kwabin ɗinsa ya mishi tsawaye shi ne wani marwan ibn muhammad ibn marwan marwan ɗan muhammad ɗan marwan ɗan abdulbatar haka ya ciki da shi wani mamata da biyu yayi da bidiyar su wali ya akulu sai ɗan uwan shi ainihin wato ibrahimu ɗan wani guda hauke nan sannan da kuma marwanu sai marwanu alhimaru ɗinsa ya galabace shi sun masara alamar wana da wani abbas sannan da wani abbas kuma suka yi tsarin marwan ila aure sila har suka kama shi da kashe shi ثم كان أول فرقة بن العباس sannan ake haifanci na farko da ibn abbas wane kenan abu Abba as-saffah a baban abbas ta ji sunan shi ma as-saffah mun gudu ne kamar ka ce hannu da da jika sun zama ne kiba wani mutum da zuwa shi ma bai tabe ba ma a tattara man tara ne ana ta mushtawa kuma ya ba sun ma wani ya akuru sannan sai dan uwan abu ja'far bin mansur shi kuma ya wuce banci fa qalat muddatu ya yi jade shekara ashirin da ɗoro lakin kharaja alai anhu al-maghrib al-aqsa sai an samu maghrib al su ne tsara su mawuri waɗannan da ainihin wato libya da makamantarsu sun musu tawaye bistila'il na, al-andalus saboda al da jikokin marwan al haka su ne ta abdurrahman al-dakhil sun gudu sun shiga andalus sun kafa sabuwar hotun banu koya andalus sai zama magurin aka shayar da shi wurin su kaga su ma waɗannan ba su da rasuriya ba sannan zamanin shi kuma an samu ta tsaya shi ma ya zubar da zai wani kai ba ya kashe duk wasu wanda suke kusa da shi waɗanda da ƙarfin su aka kafa gwamnatin suka haka ba su abdullahi kuma ali wanda ƙarfin uwarsa ne su ainihin wato abu sarrafa sannan wanda kwamandan shi ne sai abu mutum kwaratani wanda shi ne babban kwamandan shi ne zuwa ta yi zai rago sannan zai da gabanin gabanin zai da kashe a akwai wanda da hannu ke sa makami ya ruma musu zai kashe su abu da bar musu ke rajama jabberu babban sarki ne ya yi mulki na isa kuma ya jabberu Allah ya gafarta mishi zama haka duk wannan kafin sha hukunci ba wasu ma su gudu ba to wannan ga su madama musulman musulman ba ne sallah bane musulmi ma ke galibin mu yau kawai ke da labarin ba ka bane shi da musamman ƴan uwan da jama'a kada mu yi kasala ko kowa mu karanta waɗannan abubuwan daga inda suke don mu san su sani na hakika don kada wani jahili zindiki don mu samu kashi gaba ubangiji Allah ya tsare shi ne sai ma da yake cewa daga nan kuma wasu marar fi ainihin aka ci gaba da zama wato wannan kasashen suka suka zama a hannun jikokin marwana mutazannimi na arewa sun kwace daga hannun khalifa idan an ta san da khilafa bayan daga bayan suka dinga cewa su malibi ba da zalika bayan nan wani farkan abu aka samu al'amarin ma ya ƙara faɗi fi jami'a kafarin abu a dukkanin kasashen musulmai idan an lam yabka min al-khilafati illa har aka waye gari halifancin bani abbas ba komai bane in ban da suna kawai shi ma da a wata garuruwa ba da an kawo shi a wani garin abdullahi ibn marwan bayan a da kuwa zamanin yaya da jikokin abdullahi dan marwan yuqtabu lil khalifati fi jami'i aqbarina sharqan wa zarban shima shima da wayan da an kasance aka ce halifan musulunci duk duniyar musulunci tana kasance kuma ko ina aka je ana kuɗin juma'a sunan shi za a ambata matsayin ga wani musulunci a mai addu'a kuɗin musulmai hoton shi ne a jiki da sa hannun shi wasu kuma musulmai sa hannun shi ne a kai appointment da cire mutum daga aiki ma'ana da tsarin kenan ko wani abu makamata haka shi kadai ke wannan halin musulunci gaba ɗaya daga nan kuma fara samuwa har ta samu yanayi wanda ga halifa a bagadada amma a ƙasar sha a shirin ga banu suna mulki su ne wannan mai gidan mutalabi sai ku saura da waye da waye a ƙasar ainihin kurasana ga yan shi'a alubuwai a ƙasar masar ga daular fatimiyya a andalus ga banu marwana su abdurrahman zafi haka ne haka ne ta sake juyawa a ƙasar misra aka samu gwamnatin mamalik gwamnatin Bari. bayi da aka dinga ciyo su ana cika ƙasa da su suka yi suka zama su ke ta cewa suka ainihin wato samu yanayi suka juya mulki ya koma musu a ƙasar shan kuma ga ainihin ba abin da ba musa ne suka juya mulki kuma na su dinga kan ainihin wato al'amiru wanda ake cewa ainihin wato aibar cikin turkumani bayan aibar aka zo aka samu ainihin wato a sarki a rukunin baibar bayan baibar aka za samu kalawu bayan kalawu annasir kalawu har zuwa zamanin ainihin sarakuna da ake wajen su ashirin wanda ake sun da suna mamaliku misra sarakuna bayi ne a wasu wanda kuma sun yi mutunci aiki na alheri kuma sun yi wanzu kawai da sai sarakuna inna al-muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa za Allah ya ta'ala ajilla wa kadhalika yafalun kuma wannan mutum karu, har yanzu aka san misra ana muri a ayyukan da yi na dam dam da yi da gine amma kuma na abin da yi a zamanin shi aka kashe aka kashe ibn duniya a gidan yari shi ibn duniya ya yi ayyuka da za a gani a cikin ayyukan ci gaba ne amma kuma ya tsara da su a da ma'ana haka har yau sarakuna da suke zama ta a rikon sun kyau kar ka taɓa tsammani a kone sarki ya rubuto ni gaba ba rani ba ba tarihi ba ba wani ba ba wani sarabi akan manajin an zanta ɗaya su na ƙafarin ka ce wani kana sa ran wani su ta mushi ƙura wani ya ko ya rubuce su wannan wani tashi da malam su wani tashi alhalin ma kuma galibin zai ma tunanin da ke cikin ƙwayoyin su ma ba yin hauku ba ne tunanin da ke cikin ƙwayoyin su kwata-kwata ba ɗaya ne da ke kamar da kuma da ke kamar ishara akan waɗanda ya zafi a da sanin gaba kan da nisa an zafi da su za kuma da mun zamanin sabai wala ya yayi ko zamanin sabbin ba za kuma nan nan kusa ko zamanin shagari wanda ne suna jin zamani na ƙarshe ke nan a haɗa ba a jiya a jin kuma ba sabo daga zamanin shagari zuwa yanzu kullum ana ta ƙara gaba baya ake ta ƙare ana ta ƙara baya tsari da aka ajiya to ba za a koma ko da irin zamanin shagari ba dan a zamanin shagari dala dala bakwai shi ne rada sarki ta mata da Allah yanzu dala ɗari uku da bakwai a kenan dala ɗaya naira ɗari uku da bakwai a kaso bayan kuɗi haka ne jirgin kuma muna ta wutar da kan ne za mu yi dala inda muna da hankali babu yadda za a yi dala sai sauki a ƙasar nan sai mun ci ba da mu da ita. Ina da kan sai kwarai da ma kai shi kai da demand and supply muna da matuƙar buƙatuwa zuwa ga zana saboda muna da high tech for foreign goods muna son komai mu je mu siya a china mu siya a dubai mu siya a london mu zo muna alfahari da shi a nan ƙasa komai namu da talakawa da masu kuɗin mu kaɗan shi wani a cikin masallacin mu kaɗan shi wani suka da kirjin da ƙasar wani su waɗannan wani da yi amfani su duka na ƙasar wani ne ta san mu na kasar ne Najeriya shi da wannan namun shi ba Najeriya amma ko ne ne wanda ka kai a da shi ke da farashi jin ba da ba da ne ta ne yanzu su manyan kamfanoni irin ɗan wata suna fuskantar matsaloli saboda wannan canjin dala ya zama bala'i da za mu gane sai mu ce ba ba son komai na kasar waje sai yana china da japan da india da malaysia da singapore da ire su duk haka suka yi ma su suka zauna lafiya shine kudin su irin kudin mu ne soft currency ne ba ta cikin hard currency ba ta cikin kudade da ake ce musu al'ummar sa'a ba, kuɗi masu kima don kuɗi masu kima da turawa ne kuma sun ce ba da kimar kuma a zalimai sai suka ce da dara ta amerika da kudin euro da kudin pound sterling da dutch mark waɗannan su ne kudi wanda ake ce musu hankar al'ummar sa'a duk wanda ba wannan ba da kudin japan an da japan da mutu kere-kere da kudin china da yin na japan da kudin china da kudin india rubi suke ta musu kudin duk waɗannan kudaden ko irin yana ce ba ne marasa daraja a bankin duniya da hukumar namun duniya me yasa kasashen da suke da wannan kudaden ba sa cikin kuncin da muke ciki da suka ce shi ke nan kuɗi da kuma mu rike ramu bari mu tsaya mu yi na abin da za mu yi kuma kun za mu shigo kasan mu duk abin da za ka siya sai ne ka siya da kuɗin mu me ka siya da kuɗin mu in suka zama ba su da kai misali za ka ce ga wani gidan cin abinci nan kwanan abinci nan gudu yau da ce ko ba za mu siya ba mai dan wake ga mai tariya ga mai kusur ga mai gudu ga mai ga mai yau da kuri wanda sai na ashirin da ta da suka ina mun fara jin da za su zama kwanci a tashi ba su bane da ya ta ga abin da tsada ba ka yi a nan gari saboda suna yin tsoron da kira ba wanda ne zai sa su ne ku daga rayuwar kai yi da ake abuja can da ina idan aka asalne da abuja su ku samu gida a kusa kuma ne su zo su samu samu sai a samu da farashin da aka dama a ita kwashe musu kuɗi to mutanen Najeriya sanin suna da wayo ba wani gida a kusa za ku da zai na wai ya zama abun yau kula da kuma gani wannan da zai kamata ake ce kowa sai ya hakura da nashi to daɗi ba daɗi sai mu ci namu wanda ya kira shi a tsaron shi Daka ana yi takalmi a ƙasar nan, ana yi a Kano, ana yi a Abba, ana yin saƙa a ƙasar nan, akwai a Kano, akwai a Kaduna, ana yin robobi, ana yin gadaje da da ainihin wato kujeru, ana yin duk wani kaya da ake bukata kai har mota ya mana ƙasa da jiya. Amma kuma a wurin yi ya zo kana hawanta. a abubuwan da ake yi da tsoron sauransu, ba su da gari ba su da ƙasa. A je a samo fasahar a wa'ayi. idan ba san fasa ba a kwanci an samu wani bai sama eh? wani ya yake dogara ne ce wani ta yi mutum da rai da rani ya yi zama da mutum dukkan na yi mara rarwa ko ba ko ne kowa ne ke da mata ya mutu ya wani ba ana wasu duka balla wajen Allah Japan lokacin da suka samu kasa wani kusurci da suke fi abin da ba ta da shi to sun haƙura sai sun sai sun yi wasu ba su yi kuma kowa ba sai suka zauna lafiya sai aka waye gari yanzu na su ake nema a biya kuma kuma zanen nan kan aka zanen suka ji muhammad nan nan fara fito ta nan ba mun a da mutum yake muna biya kuma wasu bakakken arna ne wanda aka kuma kara a cikin za ka iya ganin profesa na university a ƙasar a ƙasar abin nan kan abin da ya zo aji ya saka gashin wani da kusa ko wani tsoku a kan shi ya soka wuce ya da wani mutumin kauye ne ya yi irin tsawon da ake yi na mai a tsawon gani a kan gafara da za ka yi gani shi ya yi ko profesa ne hanyar sa cikin al'adu irin na mutanen da na jahiliya amma kun je da kuma yi mace gaba kuma su ma tsawon fassara ne wato gane yanzu ba a yi da sun ne mai daraja da ake tsammani dan waɗanda suke ba kudin daraja da tsara kudin wasu ya daraja mu su mu da ke zama kamar da wanda ya amma wanda suke mana ne da zuwa ga wannan ba ka ce alai arban arziki tunda su ma musu gane suna rabawa da da mu a yayin da wani za a ce a sai mishi mota san miliyan talatin kai kuma a Najeriya ba ka da kai naira talatin ba ka da shi amma shi an ce yana yana hawa ta miliyan ashirin da hudu ya ce ba da yi ba a ta ta miliyan talatin kuma wani sai an kai ne guda takwas shi kadai kuma shi ma ɗan Najeriya ne ba wai da a zama yiwuwa ana da yau kan bai wani rashin da kan da shi tura suke kuɗaɗen al'ummomi don su samu hanyar da za su zama su suke kwantrolin arziki wannan abin da ke faruwa na a kasuwar musayar kuɗaɗe to da yake mun kwallafa ranmu a kan cewa komai sai da kuɗin su yanzu kuɗin da hankalin mai zasu gaba ɗaya saboda dala kuɗin wasu iska can a wani duniya yanzu ko da zai za ka biya sai an ƙara hukunci ba mu ganin a shi da ba wani ya biya da zaki an sani da zaki ya biya dubu talatin yanzu an kuma ya tsara wani wani ya ce ina an tsara da kashi dala ta kashi za ta sai an tsara kudin da ya da gaskiya saboda kudin nan za a biya da su kaya ne a sa mai yana ɗaki za a lissafa dubu talatin zai isa yanzu kawai da tashi dala ba zai isa ba za ta ga ne zai ta hafi da augmenting sai ya ce sai an tsara kuɗi in ba su ba ba za sai an ce bai kyauta ba sannan bai kyauta ba amma ya iya ya yi so ya a wannan yanayin ya al'ada don ana fata muna gani ku tura ne da ta shafi ya shafi komai ko ya kaje a kasuwa ya tsaro ko ya kaje kaza ya tsaro za ka ga kuma waya an kara yanzu bana an ce aikin hajji daga naira miliyan da ake tsammani aikin hajji kwanan nawa ne ake ne aikin hajji naira dubu ɗari shida shekara biyu uku baya yin na biyar ne na bawai bawai labarin ba yana dubu ɗari shida da talatin ko ra'a maka mutuwa za ka je kai kasu shi kenan daga lokacin da ni bai kalla ta mutum da za ku samu amma yanzu ana tsammanin daga naira miliyan ɗaya ba miliyan ɗaya ba so za ka je ke wuta za ka ba ku da ku samu ka shigo da iyali don kuma mota ne kawai sun ga iyali da gudun da za a baka da ɗari zuwa da hamsin ne ke da kuma ku kuma da Allah suka lalace mana ne da mana wannan duka shine dogaro da kudin canji na ainihin wato a dala amurka wani da Allah ya ce wannan ce ko ya bari akan magana akan cewa kuna suna shi kuma kowane lokaci suka yi shi a abin banza kuma ba wani sarki da za a kawo a tsammance zai yi irin abin da salaf suka yi ko da ko salaf ɗin nan kusa ne irin suka zauna Allah ya gafarta musu gaba ɗaya a da ke ma da yake cewa wa مما غلب عليه المسلمون ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة إلا ثم الإمارة إلا على شيء منها إلا لأول الخليفة دا أن تسنشي باب ولدك شو ولدك أولك sai umarnin khalifa wa man nazara fi akhbarihim arafa sihhat dhalika wanda ne zai kalli labarin wannan sarakuna zai iya gane ainihin ingancin wannan bayani za mu saurara a nan saboda lokaci sai Allah ya kai mu ainihin mako mai zuwa sai mu tashi a ainihin wato inda muka kwana za mu zo wani hakiki kuma daga wani bujimin malam bayan da kaji wannan daga babban malami shehu islam sun ce ne daga kuma sai ka taɓa wasu bayanai insha Allah Allah wani ne samu dace za mu saurara a insha Allah subhanahu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله